wani irin mataki da rashin mutunci da za ku shirya ko ku yi wa rarara ko ku yi wa ɗan bulki kwamanda to wallahi za ku ji mu muna nan ba wanda ya isa mu ɗaga masa ƙafa daga 29 mai il muka ji abin da bai yi daidai da abin da kuka alƙawarta wa al'ummar jihar kano ba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 hajiya Dr. Hafsa Profesa Hafsat Abdullahi Umar Ganduji da iyalansa da ahalinsa baki ɗaya muna cike da godiya mara iyaka. Zan miƙa godiyata ga mai girma MD na Kanibda Akita Suleiman Ahmad Abdulwahab manajan darakta na hukumar tsarawa da raya birane ta jihar Kano. Bisa kulawa da ƙoƙari da yadda muka yi aiki da shi tsawon shekara hudu wajen isar da saƙo ga al'ummar jihar Kano wajen isar da saƙon bunƙasa jihar Kano ina cike da godiya a gare shi shi ma ubangiji Allah ya kama masa babban rabo kuma Allah ya haɗa mu a hanyar alkhairi ko muna nan tare babu gudu babu ja da baya ina miƙa godiya ta ga mai girma kwamishinan yaɗa labarai malam Muhammad Garba mutumin kirki mai dattaku mai riƙo da amana wanda ya riƙe wa baba ganduje amana kuma har an kawo ƙarshen gwamnati da sauransu baki ɗaya malam sharfaɗi saƙo zan aika zuwa ga 'yan kwankwasiya marasa kunya marasa mutunci wanda ai uba bai fi uba ba duk irin cin mutuncin jagora injiniya sanata rabi'u musa kwankwasa ya dinga yi ya haɗu da mai haƙuri gamna dr abdullahi umar ganduji daga kan shi jagora injiniya sanata rabi'u kwankwaso zuwa na ƙasa da shi da wa'annan yara 'yan kuci-kuci 'yan kwankwasiya babu 'yan ƙwaya kamar yadda ya faɗa tunda shi ce 'yan ƙwaya ne yana tausayin su iyaye sai ku kula mu dai za mu ɗan matsa mu bar gwamnati na ɗan wani lokaci wanda za mu ci gaba da yin da adawar da muke yi ba za mu daina ba amma iyaye ku jawa 'ya'yanku kunne su san waɗanda za su bi su san wani jagora za su bi Ga shi dai ba a je ko ina ba da inda muke faɗa da abubuwan da muke faɗa iyaye su kula da 'ya'yansu ba koya musu ɗabi'u ake nagar ba. Ga shi jagoran da bakinsa ya faɗa kwankwasa ya ce idan yana tausaya wa yaran nan da suke ɗaga mar hannu suke bunsa suke ihu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 akwai mutum mai dattaku mai haƙuri kamar Dr. Abdullahi Umar Ganduji da ya yi magana awa ɗaya sai a duba a yanko wani guri da za a zo a harba a musamman ma yanzu da wani audio yake ta yawo a yanar gizo na ƙarya na sharri na wai baba gandu to har ɗan dan kwankwasiya ma ya zo yana maganar wai tinubu yanzu har ɗan kwankwasiya din daga kan jagora jagoransu har ku a fito kuna da ta'ido da kunyar da za ku fito ku gaya al'umma ku na tunubu ne wani irin abu ne ba ku gaya tunubu ba wani irin cin mutunci ne ba ku gaya tunubu ba to saboda haka kowa ya tsaya a matsayinsa uba bai fi uba ba yadda kuka ci mutuncin uban wani to kuma ku ji rana ku cin mutuncin kuma mawaƙi ka huta rarara ina godiya da jinjina a gare ka bisa dattaku da ƙoƙari da basira da Allah Ubangiji ya baka ka samu addu'a a wajen iyayenka yau ga halin da Allah ya kai ka ga matsayin da Allah ya kai rarara maganar duniya ake ba maganar jihar Kano ba daga sakin waka ɗaya hankali ya tashi an saki wata hankali ya tashi to ta ƙarshe ƙarshen nan yau ga shi nan da manyan 'yan kwankwasiyar da kwankwasan da yaransu sun fito hankali ya tashi gaba ɗaya kai ya buga kawai saboda waƙa yar ƙanƙani da rarara ya saka to wallahi wallahi wallahi haso uku duk wanda ya isa ko wanda ya shirya tarewa rarara hanya ko ya shirya zuwa gida rarara ko ya shirya fitowa kafar sadarwa irin wannan ya ce zai ci mutuncin rarara ko waɗanda suke da atamtin na a tare mar hanya wallahi mu za ku tarar kuma mu za ku ji domin ya gama da mabansa lafiya ya gama da mahaifiyarsa lafiya rashin mutunci duk duniya ba mu taɓa ganin rashin mutuncin da 'yan kwankwasiya suka iya ɗauka suke yi su ɗauko hoton babarsa mahaifiyarsa su sa ta a yanar gizo su yi mutunci su zage ta to kun zo kun ya ƙarshe idan kuna tunanin za ku zo cikin gwamnatin mu ba mu da gwamnati yanzu a jihar Kano na dan wani lokaci to muna da sama duk wani irin mataki da rashin mutunci da za ku shirya ko ku yi wa rarara ko ku yi wa dan bulki komanda to wallahi za ku ji mu muna nan ba wanda ya isa mu daga masa kafa dalili yadda jagoranku da ku kuke tunani 'yan ƙasa ne 'yan Najeriya haka yake tunanin ɗan Najeriya kuma waƙa ma tukunna ba a ma sake ta ba kuma duk abin da ya fito ya faɗa akan abin da ya faɗa akan jagoranku ba hakan ba ne an faɗa an ci wani baya kaza an ce baya kaza an ce baya kaza to wa ya isa uba ai bai fi uba ba duk mutumin da ya shirya cin mutuncin ka huta rarara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 na buraska na buraska abokina ne kai ka sani kai ka san na san ka ka sani to maganar Shaguɓe ko harbin iska ka fito straight rara ra a jihar ba ma a jihar Kano ake magana ba a Najeriya ake magana saboda haka duk irin zance da kalar zancen da za ku zo da shi yan kwakusiya mun shirya muku kuma na faɗa ina jan kunni yan kasuwar kantin kwari ku riƙe shaddodi ka ba da bashi yan kasuwar wafa guda biyu Bangaren canji kar ku ba da dalar ku ba da bashin abin hawa babura yan kasuwar sabon gari kada a ruɗe ku sun ga a zo a karɓi kayan ku shinkafa taliya makaroni kuskus ku ɗauka ku ba waɗanda suke ila wakala ana kotu yan kasuwar ƙofar wambai kada ku ɗauki kayanku ku ba wa 'yan kunkwasiya ana kudu nasiya ta ruku kenan 'yan akija duk da mun san waɗanda yanzu sun je sun karɓo bashin motoci ku riƙe motocinku in mutum yana da kuɗi ya zo ya baku kuɗi ku bashin mota ana kotu kada ku ce ban gaya muku ba kada ku ce ban baku shawara ba wayannan mutanen za su zo na ɗan wani ta'in lokaci za kuma su tafi domin irin aika-aikar da suka yi a kotu da zarge-zargen da ake musu wallahi ba za su sha ba ba masu laifin nnpp a wannan zaben ya mafi na abiya kazanta shi na abiya makara akai ba ma wasu na dan takarar ne ba makara akai ba akai ba su ko zargin ma da ake wani su dan takarar ba ma sunansa a rijistar hukumar zaɓe kaga ana cikin ilo kala kuma a jihar kanan nan za a zo a yi rantsuwa mutane ku fito abu doka da oda hukumar tsaron farin kaya tana nan tana ƙoƙarin wajen dakile wayanda za su haifar da matsala ba ma tare da su hukumar rundunar 'yan sandan jihar kano cv ɗinnan nan ɗan gumal ɗinnan, nan muna jinjina a gare ka muna kuma yaba maka domin aikin ka yana kyau kai ma ka fito ba ka barin idan ka yi bacci wajen tabbatar da tsaro an yi harkan nan ta rantsar da gwamnan jihar Kano mai zuwa an yi an gama lafiya ba ma bakin ciki ba ma tunanin wani abu Allah isa a yi rantsuwa lafiya a rantsar da mai girma shugaban ƙasar Najeriya a rantsar da mataimakinsa a rantsar da gwamnoni waɗanda suke wanda za a rantsar 29 Mai ba ma gaba ba ma bakin ciki ba ma hassada amma adawa daga 29 may il muka ji abin da bai yi daidai da abin da kuka al'auranta wa al'ummar jihar kano ba wallahi sai kun ji mu ba wanda muke shakka babu wanda muke tsoro jama'a abu doka da oda kuma gwamnati mune wa gwamna fatan samun nasara yadda ya zo ya wahalta kano allah ubangiji ya taimake shi da shi da ahalinsa da iyalansa domin ba abin da za mu ce musu domin sun yi da taku sun taimaki al'ummar kano ba zan gushe ba sai na na ƙara miƙa godiya ta ga md na kanib da akita suleiman ahmad abdulwahab da kuma shirin yada labarai yadda suka yi ƙoƙari wajen tabbatar da samun nasarar gwamnatin baba ganduji ba ma riƙon kowa ba ma da gilli da kowa gwamnati ce kamar yau ne zaka ji ma an ci shekara hudun ta ƙare an ƙara dawowa kaka zaɓe saboda wanda yake da tunanin ma tunanin arziki zai yi <laughs> yau da sauran kwana ko hudu ne ko biyar ka zo ka yi arzikin mu gode wa Allah da yanayin da muka tsinci kanmu zuwa yanzu da yadda mu bar gwamnati mu ne kowa fatan nasara a rayuwarsa